Mai shari'a Emmanuel Agin ne ya karanta hukuncin kotun kolin da ya baiwa 'yan Najeriya damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin na naira ɗari biyu ɗari biyar da ma dubu ɗaya a ranar Juma'a uku ga watan Maris da muke ciki inda kotun ta yi watsi da buƙatar da Antony Janar na tarayyar ƙasar da na jihohin Bayelsa da Edo suka shiga tun farkon shari'a na cewa kotun kolin ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara. Kotun kolin ta kuma soke manufofin gwamnatin tarayya na sauya fasalin takardun kuɗin naira inda ta bayyana matakin a matsayin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar alif da 1999 kamar yadda aka yi wa gyaran fuska karan tsaye. Barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya. Idan ana da kaddama tsakanin gwamnoni da shugaban kasa dama can ne ya kamata a je ita ce kotu wadda take tana raga wannan takaddama lantana, wannan wanda yake karkashin sashi na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya ya ne wanda zai shafi tattalin arzikin kasar gaba daya da kuma zamantakewar jin daɗin jama'a gaba daya na kasa da haka a ba da hukunci wanda zai kawo natsuwa da daidaito da kuma hankali a cikin yadda ake tafiyar da kasar nan wannan wato kashedi ne ga gwamnatin tarayya a rika girmama doka da goda gwamnatin najeriya musamman shugaban shugaban Muhammadu Buhari kashi na ɗari da talatin ya ce kai ne babban jami'in gwamnati kai ne ke da alhakin tsaftace da'a da kuma biyayya da kuma yadda ya kamata a rika girman hukumomi daidai da sashi na ashirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu tsarin mulkin gida saboda haka shugaban kasa ya kamata ka kira ministan shari'a daidai da gurin minista shirin ɗari da arba'in da bakwai ɗari da arba'in da saba'in da a yi mashi magana cewa ya dawo ya rika duba ya rika tsabtace harkokin shari'a a ƙasar. gwamna bello matawalle na jihar zamfara ya bayyana jin daɗinsa a game da hukuncin kotun kolin. to za mu yi hamdala ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yau wannan hukunci da kotun koli ta yi ya nuna ma al'umma cewa wannan abu ne wanda ya dami kowa da kowa saboda haka wannan hukunci da ta yi ba abin da za mu ce sai mu yi godiya ga Allah ko mu yi godiya ga wa'annan alkalai da suka nuna su ma suna tare da talakawa suna tare da al'ummar Najeriya kuma duka wannan hukuncin da suka bada su bakwai ne suka bada shi babu mutum guda wanda ya kauce ma wannan hukuncin da aka yi don haka alhamdulillah mu gode Allah Malam Aminu Junaidu shine Anthony Janar na jihar Zamfara inda ya ce ko duk abubuwan da muka nema kurta ta bamu na farko dai ta ce shugaban kasa lalle shi ke da dama ya ba babban bankin Najeriya umarni cewa su canza kuɗi da daga tsahi zuwa sabbi amma kafin a yi wannan kamar yadda muka magana kwanakin ba cewa sai an ba da isasshen sanarwa to notice wanda hankali ke kamawa ga abin da ta ayyana wanda za a ansa cajin da an sa cewa in ka an shi da kaza ga abin da zai biwa ba na cajin ka biya kuma shi ma ko taso taso ki tashi ba dai ba sannan ko ta amincewa daga yau a cigaba da unhwanin tsakin kuɗi har 31 ga watan shabu 2023 in kallon sanar mana watan uku kenan akwai ƙarin wata tara daga yau kano a gabi mai mukamin SAN shine lauyan da ya kare waɗanda ake kara a gaban kotun wato gwamnatin tarayya babban bankin CBN da Anthony Janar na tarayyar kasar inda ya ce dole ne waɗanda ake kara su ba umarnin kotun kolin don mutunta dokar ƙasa. The Supreme Court has spoken. I expect the CBN to comply. I expect the President to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken and we are bound. Ko menene 'yan ƙasa ke cewa akan matsayar na kotu? Malama Rukayya mai sayar da fara da nuno a birnin tarayya Abuja. Eh to gaskiya na ji daɗin hakan sosai a ci gaba da amfani na ji daɗin shi amma gaskiya kwanakin baya rashin wannan kuɗin kan gashi nan kasuwar mu gaba ɗaya tarwase mu dai gwamnati dai ta mana adalci ta mai dobar da kuɗin nan mu samu mu ma mu dan samu kasuwa kamar yadda muke yi da jihohi shida a ƙarƙashin jagorancin Kaduna Kogi da Zamfara su ne suka shigar da karar a gaban kotun kolin tun farko da ta soke manufofin kuɗin na gwamnatin tarayya inda kotun ta ce an kuntata wa 'yan ƙasa da ba su ji ba su gani ba duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya bankin CBN da Anthony General a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.